Matakin na gwamnati na zuwa ne bayan da wasu kasashe suka sanar da ɗaukar sauraron matakai kan matafiya daga China sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta COVID-19 a kasar. Gwamnatin Ghana na bukatar gwajin COVID-19 ga dukkanin baki daga China da zarar sun sauka a filin sauka da tashin jiragen saman kutuka da ke Accra babban birnin ƙasar ba tare da sun biya kuɗin gwaji ba. Kazalika mazauna China din da suka sauka a filin ana bukatar takardar shaidan gwaji ta PCR da ke nuni da cewa ba su ɗauke da cutar amma ya kasance an gabatar da takardan sa'o'i 48 kafin tashin su daga China. Sai dai kuma sanarwar na gwamnati na bukatar da matafiya daga Ghana su dakatar da tafiya zuwa China har sai in tafiyan nasu na da muhimmanci sosai. Masana ta fannin kiwon lafiya a kasar sun jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ya ɗauka inda suke bukatar da ya kuma mai da hankali ma akan wasu iyakoki musamman na kasa sabida Ghana na fama da matsalan karancin al'umman da suka karbi alluran rigakafin COVID-19. Dr. Imuru Faisal babban jami'i ne a a sashen kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a kasar. Ba airport kawai ya ci aiki sa mataki ba. Ta wurare da zaman to kamar mutane sun yi su bi shigo gari ga ya ci ne mu je matakin da zaman to kamar za mu cek mutane za su shigo suna da corona ko ba su da corona amma dai inda mutane da dama ke shigowa ne eh, daga airport. A wanga mataki ya taimaka ma mu yan Ko shin wannan mataki zai iya janyo cikas ga masu harkar kasuwanci da ke kai da kawuwa a kasar China? Wannan ne tambaya da na yi ma Shuaibu Abubakar masanin harkar tattalin arziki a inda yake cewa. Nan shakka babu ko ya ya kawo wani tangarda kadan cikin lamarin kasuwanci. Amma eh, lamarin lafiyan bil'adama kuma shine mafi muhimmanci. Annoban korona nan ya fara kamari kuma kasan China. Da shi kasashen duniya da dama suna taka sansan wurin eh, zuwa kasan nan na China. Yau inda kasuwanci ta kai ta duniya albarkacin na'ura na kwamfuta ya bari abubuwa sun yi zo sauki kadan mutum kaya ka zamna ganan ga ka yi ka oda kaya daga china kuma a zo maka da shi a gida eh, ina ga eh, wayanda da suke zuwa sun yi su yi amfani da irin wanga hanya don saboda dai ya kawo sauki kadan cikin lamarin amma shakka babu eh, tunda yawa sun saba zuwa ne dole ya kawo wani mushkila kadan cikin lamarin na to koya al'umma suka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka sunana Salu Isa wannan matakin da gwamnati ta doki ko mataki ne mai kyau sosai domin wanga abu da ya zo farko mun ga yadda ya yi to gashi kuma muna jin alama kamar ce ga na biyu kuma ya sauko to eh, gwamnati ya dauki matakin da zai kare mu zai muna kariya kan wanga abu ashe ba abin da ya kamata mu duka mu yi wasa da shi bane saboda shi mataki ne mai kyau kwarar kwarar ni ma na goyi bayan haka ni ne Muhammad Sani Baba Adakawa gwamnatin Ghana ya kokarta kwarai ga abin da ya zo mana da shi ai mu ma za mu shiga ga wannan abin da ai gwamnatin China ba zai yadda ba mu ma muna kare kanmu ne wani ba wani masala bane a baya bayan nan ma sai sai da hukumar lafiya a kasar Ghana ta yi gargadin cewa rashin karban allurar rigakafin cutar COVID-19 na barazana sosai ga sashen kiwon lafiya a kasar musamman in wata nau'in COVID-19 ta shigo a kasar kasashe da dama dai na ci gaba da bayyana damuwar su matuka bisa ci gaba da yaduwar COVID-19 a kasar China da kuma rashin samun gamsassun bayanai game da cutar daga hukumomi a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.